بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a cikin wannan darasi na hajjul muslim a wannan rana ta litinin ranar goma ga watan januwari shekara ta 2022 wanda ya daidai da ranar bakwai ga watan madar saniya shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in a wannan darasi da ke gabatarwa ta fitarwar jihar zaria wanda shine darasi na hamsin da daya

أحدهما ألا يؤذي إخوانه بخلقه أو عمله لأن أذية المسلم حرام والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والثاني أن يجلب محبة إخوانه ومؤالفتهم إذ أمر الشارع بالتحابب والمؤالفة بين المسلمين وحتى على ذلك ɗaya? malin ya yi magana a darasin da ya gabata kan ladubban zama tare da mutane da kuma ladubban zama a wani kuri na daban wanda ba gidanka ba ne to malam ya yi magana a kan cewa daga ciki shine kada ka cutar da kowa ko da ɗabi'unka ko da aikinka kada ka cutar da kowa ya ce da yana biyatar musulmi haram saboda cutar da musulmi haram Wani muslimu man salima al muslimu na min lisanihi wa shi kuma cikakken musulmi to shi ne wanda musulmai suka kubuta daga hannun daga shi ne wanda musulmai suka fita daga harshensa da kuma hannunsa mana ya zama ba ka zagin musulmi ba kuma ka taba kayansu wannan shi ne cikakken musulmi saboda haka duk mutumin da yake cikakken musulmi to ya kamata a ce baya taba mutuncin yan uwansa za ka ga wani baya zagin kafirai amma yana zagin yan uwansa musulmai shine yake cewa wa sani an yi jirba mahabbata ikhwani wa mu'alafatan yana da kyau mutum ya iya bakin kokarinsa wajen ya ga yayi abin da zai jawo dan uwansa so shi kuma su saba da shi idza mara wa bit tahabub wal mu'alafa bainal muslimin wa hatta ala zalik saboda shari'a ta kwadaitar game da nuna soyayya ga musulmi da kuma ƙoƙarin samun jawo abin da zai kusantar da kai zuwa gare su malam ya ce na gaba idan arada julusa fi turuqat idan arada julusa fi turuqat fa innahu yura il adab al atiya غض البصر فلا يفتح بصره في مارة من المؤمنات aw fatin dibabiha, babiha aw aw mustasharifatun ala shurafati manziliha aw mu'illatin ala nafizatiha li hajatiha kama la yursilu nazarahu hasidan li ahad aw zariyan ala ahad na'am abinda malam yake cewa nan shine in dai mutum zai zauna a hanya abin da ya fi kuma shi ne kai ya zauna saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kuma jiro su na hale ku da zama akan hanya so abin da ya fi shi ne kar mutum ya zauna akan hanya to amma in ya kama sai mutum ya zauna akan hanya sai kokari ya rantsa ido fala yaftahu basarahu fi marratin min al kar mutum ya buɗe ganinsa a wurin da mummine suke wucewa mummine mata suke wucewa ko kuma ya tsaya a ƙofar gidan wata au fatina la shofati manziliha ko ya inda zai dinga ganin cikin gidan au muqillatin ala nafizatiha li hajatiha ko ya dinga kallo tagarta amma la yusiru nazarahu hasidan li ahad sannan baya halatta mutum kuma ya kallon hassada ga kowa aw zariyan ala ahad ina fatan mun gane ko kuma ya zamanto ya yi kallo na wulaƙanci ga wani waɗannan duka ba su halatta kuma ba sai wai iya mace ba maza ma bai kamata kamar su tilani a kan su abin da ba ta su na an yi kufa a zahu an ilmarati min sa'irin na fala yi ubi a hadan bi lisanihi sabon shatima au a'iban muqaddihan wala biyadihi bariban lakiman wala saliban limali ghairihi wasiban wala mu'tariban ala tariqi صادا صادا المارة قادئا سبيله نعم مجيب نعم أن يرد سلام كل من سلم عليه من ال من ال أن يرد سلام أن يرد سلام كل من سلم عليه من المعرة إذ إن رد السلام واجب لقوله تعالى وإذا حجيتم بتحية فحيوا بأحسن minha أو ردوها yana daga ciki shine ragowar mutane ma kada ka cutar da su kakka zage su kakka ga wani ya sai mota ka ce kudin sata ne ko kuma ka ga wani ya yi wani abu da ka aibanta shi ko kuma ya zamanto cewa ka daki wani ko kamar kwace kamar yadda wasu ke yi in yan daban nan musamman a kano za ga wani ya zo wucewa da kayan shi a baya baya gani kawai sai a zara ɗaya wannan yana daga cikin cutar da mummuni malam ya ce daga ciki ne in kana kan hanya to duk wanda ya maka sallama ka amsa saboda shi yin sallama sunna ne amma juyar da sallama shi kuma wajibi ne saboda ka wajibi ne in mutum ya maka sallama ka amsa Allah yana cewa wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha idan aka yi muku sallama to in kun tashi kuma yadda irin ta ko sama da ita saboda haka in mutum ya ce ma assalamu alaikum to ya waje baka ce mai wa alaikum assalam an fi so kuma ka ce wa rahmatullah in ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah تواجبيني كما تشوى عليكم السلام ورحمة الله كل خير وبركاته نعم نعم أن يأمر بمعروف ترك أمامه وأكمل شأنه وهو يشاهده إذ هو مسؤول في هذه الحال عن الأثر عن الأمر به لأن الأمر بالمعروف فريضة كل مسلم يتعين عليه ولا يفقد إلا بالقيام به ومثله ومثاله, ومثاله أن ينادي أن ينادي المنادي للصلاة ولا يجيب الحاضرون من أهل المجلس فإنه يتعين عليه أن يأمرهم بإجابة المنادي للصلاة إذ هذا من المعروف فلما ترك وجب عليه أن يأمر به ومثال آخر an yamurra ja'i'un aw arin fa inna alayhi an yud'imahu aw yakasuhu aw yakasuhu in qadara ala zalika wa illa amara bi amri amara bi id'amihi aw kiswati id it'amu al-ja'i wa kiswat al-ari min al-ma'ruf الذي يجب أن يأمر به إذا ترك an يأمر bihi idha ترك mm. ita daga ciki shine in mutum ya zauna a kan hanya to ya waje bai dinga umarni da kyakkyawa in ya ga an bari saboda shi wajibi ne a gare shi haka saboda umarni da kyakkyawa farilla ne ya waje ba a gare shi kuma baya faduwa saboda shi ya ce misali yanzu an munadi sala idan ya zamanto cewa wani ya yi kiran sallah sai ya ga waɗanda suke wurin kuma ba su wannan ba waɗanda suke gurin kuma ba su tashi sun yi ba ka ya waje ba a gare shi ya umarce su da kiran sallah su tashi sallah saboda wannan yana daga cikin abubuwa na alkhairi waɗanda aka bari waɗanda in an ga an bar to ya waje ba a yi umarni da su na biyu shine in mutum ya mutu yana da in mutum ya wuce kuma aka gan shi ba shi da sutura furara yake tafiya ko yana cikin yunwa to ya waje baka ciyar da shi a yadda malam ya faɗa idan ni dai na fi ganin shi mustahabi a iya abin da na sani saboda in mutum ba ɗanka ba ne ko mahaifanka ne ko makusanci na kusa Allah bai ta maka ciyar da shi wanda Allah ya ta maka ciyar da su shi ne matarka da kuma 'ya'yanka in ba su girma ba sai mahaifanka in ba su da shi amma wanda yake ba waɗannan ba za a yi ce da su suna ne abu ne mai ƙarfi wanda in kai za ka samu lada sannan in ba ka yi ba kuma sai ka umarci wani ne na an yanha an kulli munkarin ya shahiduhu yurtakabu amama iz tagayyurul munkarin. كالأمر بالمعروف وظيفة كل كل مسلم بقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومثاله أن يبكي أمام أن يبكي أمامه أحد على آخر ويضربه أو يطلبه أو يطلبه ماله فإنه يجب عليه في هذه الحال أن يغير المنكر ويقف في وجه الظلم wal udwan fi hududin fi hududi taqatihi wa wusi'ihi sheka an yarshi da bal na an yarshi da bal manzilin ila au taqaridu au tagarib au ta'arifi au ta'arifin bi ahadin minan nas lawajaba alayhi an yubayyana lahu al-manzila aw yahdiyahu at-tariqa aw yu'arrifahu biman kullu hadha min adadin al-julus fi turqat ka amam al-manzil wad-dakaki wal-maqahi aw as-sahati aw as-sahati al manzil wad dakaki wal maqahi aw as sahati aw أو الساعات العامة والحدائق ونحوها وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات فقالوا ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي وفي بعض الروايات زيادة وإرشاد الضال malam ya ce daga cikin abubuwa waɗanda suke da muhimmanci shine in mutum ya zauna a hanya to in ya ga wani abu mummuna da aka aikata to ya hana to da haka in ga wani ya zalunci ko wani ya hana shi ko kuma ya ga wani yana wasu abubuwan da ba su dace ba duka ya hana su amma zai abin ne gwargwadon iyawar shi kamar yadda malamai suke cewa akwai darajoji na hana mummuna abu na farko shine mutum ya zamanto cewa ya hana da hannunsa idan ba zai iya hanawa da hannunsa ba to sai ya hana da harshensa in ba zai iya hana da harshen shi ba sai ya iya abin a zuciyar shi kawai da akwai da za a ga cewa in ka hana kuma ba za su hana ba yana daga cikin ayoyi waɗanda wasu masu wa'azi ba ta aiki da ita duk da aya ce kuma da kusan kowa yana karanta ta shine fazakir in na fati zikira fazakir in na fati zikira saboda haka ana so mutum ya yi wa'azi idan ya zamanto wa'azin zai yi amfani wannan shi ne babban abin da ake so mutum ya dinga lura da shi a da in kai musu wa'azi kwata-kwata wa'azin ba zai amfani ba sau da haka shi yasa aka ce idan za ka hana abu mummuna to dole ka yi kallon ka kalla abin zuwa bangarori guda uku na farko ya zama idan ka hana abin to wani abin kuma mummuna wanda ya fi shi zai maye gurbinsa to a nan gurin ba za ka hana ba ɗaya daga cikin malamai an ce ya taɓa ganin wasu suna shan giya sai bai hana su ya ke ta mamaki ya za a yi gashi malami kuma wasu suna shan giya amma ya ke hana su sai ce abin da ya sa bai hana su shi ne idan ya hana su shan giya za su ce su kashe mutane kuma yanzu kamar ka gaban sun suna sun samu wuri suna ta shan giya haka sai shagala daga bandit din ai barin ya kamata kai amma da za su sha za ta bugar da su biyar ya zama ba sa zuwa wajen da mutane suke kaga ai gara wannan shan giya duk da haram ce amma dai zunubin da kuma yi kai na kashe mutane ba so dole ka kula da wannan na biyu shine idan ya zamanto cewa idan ka hana abin wannan abin din ya tafi to za a samu wani irin shi kuma ya zauna a makwabcinsa irinsa komai da komai bai yi da shi ba wannan kaga dama za ka iya bai na ƙarshe wanda shi ne ake idan ya zamanto ko na uku kenan idan ya zamanto cewa in ka hana abu to za a samu wani abin da bai kai shi ba ya tsaya a gurbin to a nan za ka iya haka nan kuma daraja ta hudu ya zama za ka iya fitar da abin gama ɗaya ala kulli hal lokacin da za ka hana aikata mummuna bai zama dole sai ya zama zaka iya hana mummunan gaba ɗaya ba ko da wani ɓangare ne zaka hana to kana iya yi yana daga cikin ƙa'idojin shari'a a shari'u ja'a لتحقيق المصالح wadar ilma ودرء المفاسد أو تقليلها shari'a ta zo ne domin ta cika maslahohi ko kuma ta domin domin domin ta tabbatar da matsaloli ko kuma ta cika su ta zo kuma domin ta tunkuɗa banna ko ta takaita wannan banna? Mm. akwai sabuwar da shari'a ta bar su saboda kawar da su gaba ɗaya ba zai yi ba sai aka bin mutane su ci gaba da yi yanzu kamar ka dauki garari garar shine rashin tabbas kaga asalin rashin tabbas a babin cinikayya haramun ne duk cinikayyar da za a yi dole sai an tabbatar da cewa babu garari a cikinta amma kun ga in kuka yi nazari akwai babukan da shari'a ta rufe ido daga barin garari mana wasu abubuwan akwai garari a cikinsu amma kuma shari'a ba ta damu da wannan gararin da yake ciki ba kamar yanzu misali idan ka ɗauki irin su kankana irin su lemu kaga lokacin da mutum yake zai amfani da kankana ko lemu ya siya ba shi da tabbas mai kyau ce a lokuta ma za ka ce kankana ka je da ita gida kuma ka zo ka gaba mai kyau ce amma kaga a shari'ar musulunci sai ya zamanto cewa a an rufe ido game da wannan saboda yanzu inda za a ce duk wanda zai ce kankana sai an yanka ya gani mai kyau ce ko mara kyau ne gaba ɗaya wannan babin na cinikayyar za a rike shi za a samu masu siyarwa ba saboda ƙarshe za su ga in masu sun siyar asara kawai za ci mm. Allah ya malam yake cewa daga ciki kuma shine mutum ya shirya da wanda ya bata hanya wani ya zo bai gane hanya ba ko yana neman wani sai ka nuna masa tun da kai Allah ya ka da zaman hanya shine malam ya ce kullu haza min adabil julus fi duka waɗannan suna daga cikin ladibban zama a hanya kama mil manzil kamar gaban kama mil manazil kamar misali gaban gidaje wadda kakin da kuma gaban shagowar makahi da kuma gaban a makahi abinda ake nufi da makahi shine kamar irin wuraren eh, wuraren shan shayi da kuma dai 'yan wuraren wasanni haka mm, shine makahi awita hatil amma ko kuma irin da filaye haka wal hada'id da gonaki wani hauya saboda fada nan sassan ya kuma zuri su alif na hane ku game da zama a kan hanya sai suka ce hiya majalisu na malana buddun suka ce ai wurin zaman mu ne ba yadda zani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to in kun zauna to ku ba wa hanya hakkinta sai suka ce ya manzo Allah menene hakkin hanya sai ce rantsa ido shine rabdul basar wa kafful aza kuma ku nisanci cutar da mutane wa salam da kuma juyar da sallama wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar wani da kya da hannu da mummuna fi babin riwaya ko dubba da kuma abin nan e, cewa mutumin da ya bata a shirya fi shi a nuna mai hanya wa min adabil julus an yastaghfir Allah inda qiyamihi min majlisihi taqsiran lima asahu an yakuna qad an qad alima bihi alama qad alama bihi fi majlisihi faqad sallallahu alayhi wa sallam idha arada an yaquma min al majlis yaqul subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa su'ila an dhalika faqala إنها كفارة لما يكون في المجلس yana zama shine mutum ya nemi gafar Allah idan zai yi idan mutum zai miƙe to ya nemi gafar Allah me yasa zai nemi gafar Allah shine saboda ta yiwu akwai abin biyu yi nan sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda idan zai tashi ya ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah madaukakin sarki zai gafarta masa abin da ya yi a wannan wurin zaman nashi ina fatan mun gani wasu ila an zalik an tambaya na su sallam akan haka sai ce inna haka fara haka ma ya kunu fil majalis wannan zai zama kafara na abin da mutum ya yi a gurin da ya zauna na su dai a takaice wannan babin ko fasalin yana magana akan ladibbar zama ka buɗa wa mutane ka yi ya ƙoƙarin ka wajen kaga cewa kana juyar da sallama ka yi kokari ka ga cewa kana hani da mummuna kana kuma wani da kyakkyawa wannan shi ne kasamatu wannan shi ne na dubban zaman masallaci zaman wurin zama wanda ya faɗa na ƙarshe kuma shi ne kasamatu wani ba in ka ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ta astaghfiruka kwato mai ilaik in akwai kurakuran da kai a gurin to Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta maka Allah yi na alfasul tasi na alfasul adabul akali wa shirk المسلم ينظر إلى الطعام والشراب باعتبارهما وسيلة إلى غيرهما لا غاية مقصودة, لا غاية مقصودة لذاتها فهو يأكل ويشرب من أجل المحافظة على سلامة بدنه الذي به يمكنه أن يعبد الله تعالى تلك العبادة التي تؤهله لكرامة, الدار الآخرة وسعادتها فليس هو يأكل ويشرب لذات الأكل والشرب وشهوتهما فلذا huwa laulam ya jo lam ya akul walau lam ya adas lam ya shirab walau lam ya adas lam ya shirab وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا فلا نشبع نعم malam yake cewa daga cikin abin da yake da alaƙa da abinci da kuma sha saboda dama wannan wulaƙi ne wanda ya kunshi halagabba na zamantakewa da kuma koyar da mutane biyu ne masu kyau yana da kyau musulmi ya dinga ɗaukar abinci da abin sha a matsayin abin da zai taimaka mai wajen yara wai abin da zai ci kawai don abinci ne ko don abin sha mai za a ga wasu na ka ta abincin da suke so ko da ba su da bukata ya su ci to wannan kaga jahiltar abin da ya sa ake cin abincin malam ya ce mutum ya zama inda ba zai ci yunwa ba to da ba zai ci abinci ba inda ba zai ji kishi ba to da ba zai sha ruwa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna qaumun la na'kulu hatta naju wa idza akalna fala nashba mu mutane ne wanda ba ma cin abinci har sai idan mun ji yunwa kuma idan ma mun cin ba ma na muku shi ba eh. wani kuwa zai taƙi cikin shi wanda suke zuwa suna irin yadda ake ce nan da ko kuwa ya ko abinci a ci to shi ne ya koshi sai ya ƙara rage mazaƙin wandon shi saboda yana ganin kamar zai takure shi saboda ya jira sosai to kaga wannan irin waɗanda suka ɗauki abinci a matsayin cewa ana cin shi ne a karan shi kuma shi abinci da abin sha kamar yadda wani mawaƙin larabawa ya faɗa su ne sababin cututtuka da yawa wani mawaƙin larabawa yana cewa fa da da aksara mata rahu da kunu min at a sharabi yawancin cututtukan da kake gani a duniya abin da yake jawo samun abinci ko abin kuma haka ne ma a likitanci galibi ce ta ga da yawa akwai da ciwo da yawa da suke da alaka da abinci a ce kakka ci fatar kaza in ka ci abinci kakka kwanta kada ka ci abinci ka take cikinka mm. wannan yana daga ciki duk mutumin da yake karanta cin abinci yana ci gwargwadon bukata lafiyarsa za ta fi ƙarfi allah ne mafi sani an ce wai wata ran an tambayi a sheikh usman bin fodi wani ya tambaye shi ce malam na manta ban yi bismillah a farko ba sai ce to ai ce ka yi bismillah a lauma ta sai ce to an kara makalla sai na manta kuma ban yi bismillah a ta biyu sai ce to sai ka yalau matan sai ce to malam idan na manta ban yi a hatan ku ba ya kamata ne sai ce masa kai har lauma nawa kake yi a abinci su suna ganin lauma biyu kuma kuri ne ya yi a sai an ci goma ga ma malam kai ne akwai wanda ci da nan ta alarar mamala a wajen zozo yana na karanta wani hadisi a kasar ciki uku ɗaya abinci ɗaya abinci ɗaya a nan fata shi ne su malam in je in nemi abincin nawa in zo in raba shi uku da banni in ci in kare haka mutane ne kasan mutane suna da molanka eh. wani zai ga kamar ba hmm. wannan bari wani malami ne kuma ba cewa malami ne ma a haka dai <laughs> a inda hmm. muna magana na ci haramun ne mutum ya siyar da kaya a wurin da ya hmm. shi kai shi bai taɓa yi ba gaskiya shi an yi wannan ba saɓanin malamai a ciki <laughs> <laughs> bai taba jin hadisin ba shi gaskiya to haka mutane za ga wasu wani abin gaskiya suka ji bai daidai da kwakwalwarsu ba sai su yi ومن هنا ومن هنا كان المسلم يلتزم في مأكله ومشربه بآداب شرعية خاصة منها آداب ما قبل الأكل وهي أن يستطيب, أن يستطيب طعامه وشرابه بأن يؤدهما من الحلال الطيب الخالي من شوائب الحرام والشبه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم والطيب هو الحلال الذي ليس بمستقذر ولا مستقبة muje na sani an yanwiya bi akalihi wa shurbihi at-takawiyata ala ibadatillahi ta'ala li yusaba ala ma akalahu aw sharibahu a mubahi yasiru yasiru bi husni bi husni niyyati sa'atan yusabu alaiha al-muslim no an yagasila yadayhi qabla al-akali in kana bihi ma adan aulam lam yata'akkad min nazafatihima na Allah ya ce daga cikin ladabban cin abinci shine na farko dai ka ci haram galibi in mutum yana cin haram gabobinsa ba su cika alka alkhairi shi ta wani za ka ga ina kunna fim ɗin hausa ko kuma aka kunna indiya ko wani raye-rayen zai iya awa biyu yana kallo amma ba zai iya sauraron karatu na minti talatin ba limamin goce minti goma yana jin sallah zai ji kamar ya kwada mai mari hmm. saboda galibi idan mutum yana cin haram to gaɓoɓin ba ta ansa alkai yanzu ka kalli mutum kowace gaba a cikin mutum tana ƙara girma to duk abincin da mutum ya ci to wannan abincin idan allah ya kaddara aka narkar da shi kowace gaba tana samun abin da take bukata da haka idan ya zamanto abin da ya yi sai zuwa gaban nan ba abu ne wanda yake na halal ba to sai gabar ta zama ba za ta iya ansa alkhairi da madaukakin sarki yana cewa ya ku waɗanda suka imani ku ci daga kyawawan abin da muka azurta ku na daga shi na biyu shine mutum in ya ci abinci ko ya sha abin sha to ya niyyar cewa yana son ya samu ƙarfin da zai bauta wa Allah in mutum ya yi haka to a cin abincin shi da shan abin shan shi zai zama ibada shi ne abin da malam yake nufi falmubahu ya suru bi husnin niyya ta'ata yusabu alaiha almuslim abin da yake na halal ne to ta hanyar kyakkyawan niyya mutum zai iya samun lada ina fatan mun gani hmm. malam yake cewa an yaba a ta'amahu ala suffatin fokal ard la ta yi yuhi wa yi aqrabu ila tawab ba ka karanta ba na uku ka karanta shi ne mutum ya wanke a hannunsa in zai ci abinci inda ya taba wani abu hmm. ko kuma bai tabbata tsaftace take ba na'am hmm. an ya ba a ba'amahu ala sufuratin faukal arbi la ala ma'ida iz za a ƙwarabu ila tawabi wani kauli anasin radiyallahu anhu ma a kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala kuwanin wala fi sukurajati ranisan an ya jalisa mutawabi'an bi an ya jasu ala rukubataihi wa ya jalisa ala zahari kadamaihi أو ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس ولقوله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد sadisan na hudu malam yake cewa mutum idan zai ci an fi so ya ci a ƙasa kai ya hau kan tebur ya ci saboda mutum ya ci abinci a ƙasa wannan yana nuna tawali'unsa yana nuna tawali'unsa ah, kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ah, baya cin abinci a kan wani abin da za a dora sannan kuma baya cin abinci a kan akushi haka na alfarma shine sukuraja shi kuwan kamar teburi da za abinci shi kuma su kwaja asalin ta kalma ce ta mutanen wajen iran daga baya kuma ana amfani da ita cikin larabci na biyar ne mutum ya zama ya tankwashe kafarsa ya zauna kuma a kan wannan ɗinsa a kan bayan tafin kafarsa shi ne kamar haka kenan ko kuma ya zamanto cewa ya tankwashe kafin shi ta dama sai ya zauna a kan ta hagu kamar haka kamar yadda anan sallallahu alaihi wasallam ke zama anan sallallahu yana cewa la mutaki a ni ba na cin abinci ake shingide inna ma na abdul akulu kama ya akulu al hmm. ni bawa ne ina cin abinci kamar yadda bawa yake cin abinci wa ajlisu kama yajlisu al kuma ina cin abinci kama yadda bawa ina zama kama yadda bawa yake zama na'am na'am sadisan an yarda bil mawjudi min at-ta'am wa an la ya'ibahu wa in a'jabahu akala wa in lam yu'jibhu taraka li hadithi abi hurairah radiyallahu anhu ما عاب sallallahu الله wa sallam عليه وسلم طعاما قط hahu akala wa in karihahu taraka sabi'an an ya'kula ma'a ghayrihi min dayfin aw ahalin aw waladin aw khadim li khabari ijtami'u ala ta'amikum wa dhkuru isma allahi yubarak lakum fihi barak lakum fi na'am daga ciki shine mutum abin da ya samu na abinci ya ci kar kuma ya aibanta shi in kuma bai mai ba to kawai sai ya bashi ga wasu wani zai yi kokari ya kawo musu abinci sai su kushe abinci to ba a so ka kushe abinci ya zo a hadisin anas annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taba kushe abinci ba in abincin ya mai ya ci nan kuma mala ya ce hadisa abu horaya hmm. in ya mai ya ci in bai mai ba kuma ya bashi hmm. an yi akula ma da min baiti ya yi kokari ya ci abinci tare da eh, bakon da yake tare da shi ko kuma in matar shi na nan ko yaran shi ko mai mai hidima ci abinci da shi da ci abin da na gani daga ɗaya da cikin limama harami hussein ali shek direban shi wanda yake tuka shi hmm. idan ya je ɗauko abinci ya kamai ya hmm. zaunar da shi hmm. wani yana daga cikin tarbiyya yana kuma daga cikin abubuwan da suke kora girman kai da jiji da kai duk kudin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mutum duk ilimin da Allah ya ba wa mutum duk mulkin da Allah ya ba wa mutum to kar ya manta masu mai aiki da masu mai hidima dukkansu suna haɗuwa a matsayin su na yan adam su babu laifi idan mutum ya ba su wani concentration ya ba su wani abu da yake nuna cewa suna da girma suna da daraja na gaskiya yana da tsananin amfani idan ya zamanto cewa aka yi haka malam ya kawo hadisi istamiu ala ta'amikum wadkuru ba a lakum ku haɗa akan abincin kuma ku ambaci sunan Allah tubarak lakum fi da tsaye za a yi muku albarka a ciki kamar yadda ya zuwa wani hadisin na sallallahu alaihi wasallam yana cewa ta'amul isnai ya kafi talata abincin mutum biyu ya ishi mutum uku abincin mutum uku kuma ya ishi mutum huɗu haka Allah ya bamu da ci ba'u adabul akali a sana'a wahiya an yabda'ahu bi bismillah liqawlihi alayhi salatu wassalam idza akala ahadukum falyadhkur isma Allah ta'ala fa in nasiya an yadhkura isma Allah ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillah awwalahu wa akhirah ثانيا أن يختمه بحمد الله تعالى لقول الرسول صلى الله عليه man من أكل طعاما وقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبي in mutum zai fara cin abinci ana so ya ce bismillah ya manta bai faɗa da farko ba sai ce bismillah awwalahu wa akhirahu na biyu kuma sai ya ci kashe da godiya ga Allah hmm. ya zo karshen abincin sai ce alhamdulillah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da ya alhamdulillah allazi ya amani ya zawa ne min da haulin minni wala quwwa yace godiya ta tabbata ga Allah wanda ya azurta ni da wannan abincin ya kuma ciyar da ni shi ba tare da wata dabara ko wani tsini daga wajena ba Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na daga zunubansa. ga mutane da yawa ba kasafai suke ganin abincin da suke ci a matsayin ni'ima ba ko musamman idan sun taso a cikin wadata yana da tsananin amfani mutum ko da allah maɗaukakin sarki ya ba shi kuɗi ya ba shi hali to ya koya wa iyalansa sanin cewa ni'ima ce allah maɗaukakin sarki ya musu da ya ba su abinci yaushe. kaga wani ba shi da yadda zai yi hmm. malam yake cewa hmm. na gaba na hmm. rabi'an salisan an a kula bi salasati asabi min yadihi al-yumna wa an yusaffira lukumata wa an yusaffira lukumata wa yudida wa yudida wa an ya akula mimma yalihi la min wasat al-qas'a لقوله عليه الصلاة والسلام da umar bin abi salama ya gula sami Allah wa kul biya ne wa kul yake cewa daga ciki shine ana so mutum ya ci da ya kyasu fana ma ladabi ne da kyawa dole bai kawai dai an so haka wa an yi tazirar lukma kada ya dinga katuwar lauma wani jijin mazura kuma ya tauna da kyau saboda duk sanda mutum ya tauna zai ci sauran narkewa a ciki kuma na ji wani likita ya faɗi wani abu ya ce cin abinci da hannu tafi cin abinci da cokali saboda shi cin abinci da hannu ya fi narkar da abincin da wuri ya kawo na misali wanda kowa zai iya gane shi yace wannan shine dalilin da ya sa abincin da aka samu mai hannu yake saurin lalacewa sabanin abincin da aka samu mai cokali saboda shi hannu yana da saurin narkar da abinci shi sa abincin da aka samu mai hannu baya ya yake lalacewa to haka ma in ya je cikin ka in dai ka taba da hannu to cikin sauki zai yi zai eh. wa an yi akula min mayani ya ci daga abin da yake gabansa lamin wasu ƙafa ba da daga ke a kushin ba kauli alayhi salatu salam li amur bin abi salama umar bin abi salama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa umar bin abi salama ya ce masa ya gulam ya kai yaro san millah ambaci Allah wa kul biya ka ci daga damarka wa kullum ma ya ka kuma ci abin da yake gabanka da kuma faɗa a nan sallam albarakatu tanzilu wasa ta'am Allah yana saukar da albarka a tsakiyar abinci na haka fakulu min hafati ku dinga ci daga gefensa wala ta min wasafihi kada ku dinga ci daga yake shi na ina zama ba ɗan abin da ya rage na lokacin ko za a ɗan yi tambayoyi mukan jima ba mu samu lokacin amsa tambaya kuma babu cin wani malam gabar da ke tafi gida shi ba cokali cewa cin abinci da cokali gida a rana ka su da shi zama da gafar eh, shi kuma wanda ya wuce gona da shi ne ku eh. eh? kai ya tambaya Kaibo. Idai yawanci ayin alimala a kan irin matsalolin sannan zamantakewar musulmi din can zamantakewar mu da kuma abin da ɗan uwan tarin yawanci malam kamar da ake magana musamman a hanya din da abin nan to in ta gaji ba a hanyar ba kamar yadda malam ke maimaita mana kowane lokaci yawan harsunan mu yanzu suna da illoli sosai wanda su suke jawo kusan kusan za su iya halaka mu saboda irin abubuwan da suke jawo mana a yawan haka malam wannan illolin mu na zamantakewa yawanci kamar yadda malam kan faɗi kowane lokaci zai wuya mu zauna mu minti talatin haka ba mu kila harshen mu bai faɗi wasu abin da zai zama ya ba mutuncin ko taɓa kiman wani ko dai abu makamancin haka yana zama da yana da muhimmanci kan wa mu talibin irin waɗannan in dai za ana mana da tafiya ta zama da kuma da amfana da shi muna rage a abubuwa ne suna cewa abin da ya sa aka sa maka harshe ɗaya hmm. aka sanya maka kuma kunnuwa biyu hmm. ne domin abin da za ka iya zama babu na ɗaya daga cikin magabata yana cewa ma na dintu ala shay'in lam aqulu wala kadi na dintu fi kathirin mimma qultu yace ba mu taɓa yin nadama kan abin da ban faɗa ba amma na yi nadama abubuwa da yawa da na so kaga yana da tsananin amfani mutum ya lura da irin waɗannan abubuwa Nah, saya tambah na ba ku wanki goma ne saboda na san suna na ko kuma zama a zama hanya a don gani da wanda bai zo sai zama da wasu shagarci da yin juna ko kuma in aka tashi amsa mai sai a ce mai barka da shi shin ya iya zan yi sallama mai shi saboda duk sun yi wucewa ko duk da zama sun shagarci da junansu ko kuma in an tashi amsa mai sai mai barka da shi za a da shi ne sallama ba inda ya tabbatar da cewa zai jawo a samu zunubi duk da yake ne tunda misali har su sallama wajibi ne kuma ka tabbatar mutanen nan ba za su amsa ba su maimakon ka je ka saka ta a cikin haram ka gyara kanka Thank you. za su iya musu sallama ba su ci bai daga hannu shi ma ya nuna cewa yana kula da su amma dai sallama shi ne a kan inda nan so sanin yana cewa wanda zai wuce sallama ko ɗan ya samu so ku ne ce sallama shi ne a kai da na in kuma tabbatar misali za ta wuce ba in yi sallama ko ba ta bakin su da ku yi kayan cikin kawai in yi yawanci kamar yadda ta ba ta da cikin su ba to shi ne su tuwa kawai mutum ba su ya mutu bai zai iya gan mutu ya mutu a wuce ya ba ko ya ya e shi ne ɗin ma na gaya maka in ka tabbatar ba za ta amsa ba za ka iya haƙura ma yanzu ɗazin na yi muka magana akan ba zai ke na ba ta zikira hawo a jima ka gaba zai amfani ba za ka iya bai to balle sallama su take sunna ce a to kaga tunda sunna ce mayarwa kuma wajibi ne to za ka iya sassa a cikin zunubi hmm. ne ha? Shi gaskiya dai barin ka ya fi a lokuta da yawa saboda za a ga galibi mutum ba zai koshi ba inda yana cin abinci da zaki sannan musamman masu olga ma yana da kamar zai ya haɗa musu a Thank you. shin da ake samu a tattaru a kan da ni mana akwai mana gashi na mun da za a nan ya ce abincin mutum ya mutum uku ya kuma da yawa za gaishe reality abincin da an raba muku kunci ba zai ishe kuma in kuka haɗu sai Allah ya sa masa albarka Allah ya ba mu da cewa na roƙon Allah kana wata ta'ala ya ji an eh, eh, Ahmad wanda Allah kana wata ta'ala ya yi wa a kwanaki uku da suka wuce Inda ya ba da gudunmawa sosai wajen cigaban ilimi da kuma ah, karantar da sunna ko mu ma mun amfana da shi da yawa lokacin muna karatu a legal 98 zuwa 2000 na zuwa karatu wajen shi muna da mu aka kammala sahihul bukari aka zo kuma aka fara tirmizi a shi ya kammala littattafai guda takwas a cikin shekaru talatin daidai shekarar 1992 ya fara yin karatu kuma ya zamanto cewa Allah ya a cikin wannan shekara ta 2022 in yi kan Allah da zai rasu ma ya yi karatu ranar lahadi kuma ni daga cikin abin da na ga albarkar ba da ilimi shi ne irin addu'o'in da ya samu kuma irin yadda mutane kamar za su shi gawar shi ko da ya fi kowa kuɗi a najeriya ba zai taɓa samun rabon waɗannan mutanen ba wannan yana daga cikin abubuwan da za mu amfani da su da muke raye muke da sauran numfashi cewa yana da kyau kowa ya ƙara dagewa wajen yin abin da zai amfani al'umma kuma musamman karantarwa kuma ni abin da nake so na koyar da mu gaba ɗaya har da ni a ciki kar mutum ya raina abin da zai koya yanzu kowa a cikinmu nan akwai inda idan ya je zai iya zama malami aje wani waje a ko wani dattijo a kusa da gidan mu a zarewa wani tsanin mu haka yana ɗan biya mai wata hadisi a haƙul mubin ya riƙe guda uku hudu biyar da ya je ƙauyensu wani lokaci kawai shi ma ya zama malami so kar mutum ya raina abin da zai koya wa mutane ko fatiha ce ko kula uzai ne allah maɗaukaki sarki ya hore maka to kada ka raina in dai ka ga wanda bai iya ba ka koya masa saboda in ka koya masa wannan zai sa ya zama ka yi sadaka jariya ya zamanto bayan ka mutu allah subhanahu wa ta'ala zai ci gaba da rubuta maka babakar abu zai a cikin littafin sahihul talibul ilm da yake bayani kan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan dan adam ya rasu ayyukansa suna yankewa yace sai sadaka mai gudana ko ilimin da ake amfani da shi ko ɗana garbi yake masa addu'a yace waɗannan abubuwan suna tabbata ne ga malami kawai shine malami ne yake iya haɗa duka uku yace kaga ilimin da ya koyar sadaka jariya ce sannan na biyu duk wanda ya koyar to kamar ɗan shi ne saboda yanzu wani zai yi wa malamin sama addu'a sama da yadda zai yi wa mahaifinsa saboda yake amfana a ilimin yin tafawa biyu ko ya very clear saboda haka gaskiyar lamarin shawara da nake bayarwa kamar yadda Allah sallallahu alaihi ce balli ku anni walau aya ko da aya ɗaya ce Allah ya baka ka isar kaga kirista sun fi mu dagewa a wannan bangaren wani wani kirista da muka zauna da shi a wani waje da ya ne da shi yana aiki amma wallawa a jiya ma ya zo wata ran ya kama littattafan kiristanci sai yanzu kai a tunaninka kamar ni zai za ka iya kiristantar da ni ita mu zai yi a gani na ina limanci saboda ma hukaci ne to amma ni ba haukan nashi ba ne ya fi ban mamaki ƙarfin hankalinsa da kuma ƙarfin zuciyarsa da yake da shi kanderiya ne amma kuma zai iya ganin mai digiri uku ma ya kira shi zuwa ya mai wa'azi to kuma yanzu a ga mutum in ba an san yana da digiri a islamic ko wani abu da ya fara wa a ce kai ba fannin ka bane wannan karambani ne kuma wannan kuskure ne saboda shi malantaka mutum yana yi ne gwargwadon inda ya samu kanshi kuma yanzu an je wani wajen ba malamai ba ne to haka kowa a cikin mu nan akwai gurin da za a je shi malami ne don haka kar mutum ya raina abin da zai koya wallahi ni ban ga wani abu da ya fi albarka kamar ba da ilimi ba kuma za ka ci dace shi yawa bayan kafin duniya su muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa duka magabatan marhama mu kuma da muka rage a duniya idan adadinmu ya cika Allah subhanahu wa ta'ala ya ta ƙarshenmu Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya sanya kabarinmu ya kuma yi mana rahama wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum wa